Rundunar 'yan sandan jihar Benue ta tabbatar da sace kwamishinan sadarwa al'adu da yawon shakatawa na jihar, Mr. Matthew Abu. Jami'ar hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar Benue Madan Sewe Seket a Nene, a wani takaitaccen sako da ta aike min ta kafar WhatsApp, ta ce 'yan sanda sun fara binciken inda 'yan bindigar suka kai kwamishinan. Rahotanni sun nuna da cewa 'yan bindigar sun je gidan kwamishinan ne a garin Zaki Biyam da ke karamar hukumar uku da daren ranar Lahadi inda suka yi awon gaba da shi a kan babur. Wani da ya bukacin sakaye sunansa ya shaida mun cewa 'yan bindigar sun kuma sace tsohon shugaban karamar hukumar ta uku a ranar Asabar kafin sace kwamishinan a jiya Lahadi. aka sace jiya da yamma a gidan shi wani bajaj suka zo aka doke shi sai sun gudu sun tafi amma akwai wani mutanen da suka ce shekaran jiya kamar bai kai kwanaki uku ba an sace the pioneer chairman chairman na farko na local government din mm-hmm. lokacin da aka ba ma local government din sunan shi washima eruka mm-hmm. aka sace shi bai kai kwanaki uku ba sai an zo aka sace commissioner na information culture and tourism. Amma yanzu yaya yanayin gurin yake tunda na san eh, ka leka gidan shi kwamishinan yaya yanayin wurin yake? Ah, mutane sun tun eh, da da safe mutane sun fara zuwa gidan suna zuwa tafiya zuwa tafiya haka amma gidan ya zama shi saboda ko wanda ya zo ma a yi magana ma zai ce ga shi shi ya ji yana jin tsoro saboda in ka yi magana sai ga su mutanen da suna yawo da su za a ji eh, da dare za a zo kama ka ko a kai shi ka abin da ya faru mutane sun zo ma suna zama shiru haka wani za su zo su kalla haka su koma a gidansu. To ya shi wancan ciyaman da shugaban karamar hukuma da aka kama fa shi ma an same shi? Bai same shi ba har yanzu. To amma mutane na kira kama a kai musu jami'an tsaro ko wani abu haka? Da muke magana yanzu sojoji sun shiga tok. sun shiga local government yanzu ana a garin zaki dande suka shiga inda sun sun je muna gani kaman da dare haka ba yawo kaman 6 ko 6:30 haka muna gani kowa zai boye gidan saboda kara a zuwa yin shi wani abu A wata sanarwa da sakataren yada labarai na ofishin gwamnan jihar Benue Teso Kula ya raba wa manema labarai. Ya bayyana cewa gwamnatin jihar da haɗin gwiwan jami'an tsaro na aiki tukuru don ceto waɗanda aka yi garkuwan da su. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto ya hukumomi ba su gano inda kwamishinan da tsohon shugaban ƙaramar hukumar ta ukum suke ba, kuma 'yan bindigar ba su kira iyalansu don neman kuɗin fansa ba. Jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar Najeriya dai ta sha fama da matsalolin tsaro daban-daban da suka haɗa da rikicin makiyaya da manoma, hare-haren 'yan bindiga, rikicin ƙabilanci da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.